Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Columbia a yau talata goma sha biyar ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Ibrahim almasi garma? da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za a ji cewar Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ita ba 'yar amshin ɓangaren zartarwa ba ne. Haka kuma ƙungiyar makiyaya a kudancin Najeriya sun karyata wani sako da aka ce ya fito daga gare su bayan nan muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wani dan unar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin horar da sojoji da ke kudu da Mogadishu babban birnin kasar somaliya da safiyar yau talata. Wasu majiyoyin tsaro biyu sun shaida ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani mutum ne wanda ya yi shigar burtu tamkar ɗaya daga cikin masu shirin samun horon ya tayar da bama-baman da ke jikinsa maharin ya cakudu da masu shirin samun horon sojoji a mashigar sansanin a cewar wani jami'in soji wanda ya buƙaci a yi sunansa saboda bai da hurumin magana ga 'yan jarida al'amarin ya auku ne kan hanyar da ke gaban sansanin ba a ciki ba a cewar jami'in sojin wata majiyar gwamnatin somaliya ta ce kuratan sojoji akalla goma ne aka kashe baya ga waɗanda suka ji raunuka Majalisar Dokokin Ƙasar Hungary yau Talata ta amince da wani ƙudurin dokar haramta duk wani nau'i na tallata luwaɗi da maɗigo ko kuma yada al'adar sauyin jinsi ga duk wani mai shekaru ƙasa da goma sha takwas. Majalisar Dokokin Ƙasar ta Hungary ta amince da mai da ƙudurin doka da ƙuri'u 157 sun guda kawai. Firaminista Victor Oban na jam'iyyar Fades mai mulki na da rinjaye magoya baya a majalisar. kuma 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar jobbik mai ra'ayin rikau sun goyi bayan matakin wani dan majalisar dokoki wanda bai da jam'iyya ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa a ƙarƙashin wannan dokar duk wata manhajar karatu ko talla ko littafi ko fayafaye ko shirye-shiryen talabijin da ke tallata manufofin luwaɗi da maɗugo ko wasu nau'ukan jinsi da nufin yaɗawa ba za a ƙara amincewa da su ba yayin da yawan waɗanda ke mutuwa a amurka sanadiyar cutar covid-19 ke dosar shida kamfanin dillancin labarai na associated press ya gano wasu alkaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili wani labari da kafar labaran ta ap ta rubuta jiya litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 amurkawa ne fararen fata na biye hispaniyawa da kashi 19 cikin 100 na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100 sannan kuma na hudu asiyawan amurka da kashi 4 cikin 100 waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsunan a jimlar jama'ar amurka To amma kamfanin dillancin labaran ya ce wani sakamakon bincike da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun rabanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku idan aka daidaita gibin da ke akwai na bambancin rukunin shekarun jama'a. Gwamnatin Firaministan Indiya Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu ta yanar gizo da ta kafa a ƙasar mai yawan mutane kusan biliyan 1.4. Dokokin sun buƙaci kafafen sada zumuntar su iyakanta irin kalaman da za a iya yi ta wurinsu su yi biyayya ga dokokin gwamnati ta rufe shafuka da kuma bayyana ainihin waɗanda suka yada. muddin kafafen sada zumuntar ba su yi biyayya da waɗannan tanaje-tanajen ba to za a tuhumi ma'aikatansu da aikata manyan laifuka to sai dai wannan ƙara muni da rashin jituwa tsakanin gwamnatin modi da manyan kamfanonin sada zumunta ke yi a cewar 'yan gugurmaya na iya kaiwa ga daƙile furta albarkacin baki ta yanar gizo a india Ƙungiyoyi masu tsananin ra'ayin riƙau a Isra'ila za su yi maci tare da kaɗa tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata. Al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falasinawa a birnin da ake takaddama a kai, tare kuma da sake tayar da hankali tsakanin mayakan Isra'ila da na Gaza. Da suke sukar shirin macin a matsayin takala. bangarorin kungiyoyin falasino sun yi kiran da a gudanar da abin da suka kira ranar nuna fushi a Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila hukumomin Hamas a Gaza sun yi gargaɗin yiwuwar sake barkewar tashin hankali muddin aka yi macin. Muna masu gargaɗi kan irin haɗarin da ke tattare da niyyar 'yan mamaya ta barin 'yan kamauri zaunan Isra'ila masu tsauran ra'ayi su gudanar da macin kaɗa tutocin a ɓangaren birnin Kudus da ke ƙarƙashin mamaya. a cewar firaministan falasɗinu muhammad shite ta kafar twitter a ƙarshe hamɓararriyar shugabar myanmar an sa su ci ta sake komawa kotu a nefidau babban birnin ƙasar a yau talata don fuskantar shari'a kan biyu daga cikin mafiya tsanani a tuhume-tuhume na almundahana da sojojin da suka hamɓare ta a farkon wannan shekarar ke mata ki yar shekaru 75 na fuskantar tuhume-tuhume na saba ma ka'idojin kiyaye sirrin gwamnati da karbar dala 600 ba bisa ka'ida ba da gulagulai kilogram 11 da amfani da kulotai ba bisa ka'ida ba ta wajen rabewa da gidauniyar da ta kafa. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu sai kuma mu shiga taskar rahotanni da yake magana akan wani abu mai kaman mayar da martani ga masu kiran Majalisar Dokokin Najeriya da cewar 'yan amshin shata ne. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawal ya ce ko kaɗan majalisar ba 'yan amshin shata ba ce, domin kuwa takan yi musayar yawu da ɓangaren zartarwa. Sai dai masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum na cewar abin da kamar wuya domin ba wasu alamu da ake gani da za a iya tabbatar da hakan. Daga majalisar dattawar ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton nata. A karan farko shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya mayar da martani ga waɗanda ke cewa majalisar ta zama 'yar amshin shata ga ɓangaren zartarwa inda ya bada misali yana cewa da majalisar da bangaren zartarwa kowa ya san matsayinsa kuma kowa ya san aikin da ke gabansa. This National Assembly of Senate is pocketed. On another hand, people say we are about some. Ahmed Lawan ya ce ana ce mana 'yan amshin shata ko kuma tambarin roba amma ina ga masu faɗin haka ba su fahimce mu ba ne. Ina so a tuna cewa mu ne muke sa ido a ayyukan bangaren zartarwa kuma muna da kyakkyawar fahimta a tsakaninmu. A nan ina nufin tsakaninmu a majalisar dattawa da ta wakilai da bangaren gwamnati sai mun haɗa kai sannan mu yi wa 'yan ƙasa aiki. Duk da haka mukan yi musayan yawo tsakaninmu da bangaren zartarwa. Idan kun tuna akwai lokacin da muka kai ruwa rana akan batun sayan motoci da kuma batun sayan kayan sawa a gidajenmu irin su kujeru da sauransu. Da mu 'yan amshin shata ne da ba a yi zazzafar muhawarar da ta faru ba. A baya Ahmed Lawan ya jagoranci majalisar wajen sukan gwamnati akan batun tsaro akai-akai har dai aka kai kai ga sauya shugabannin hukumomin tsaro da suka kwashi tsawon lokaci a akan mukamansu to sai dai kwararre a fannin kimiyyar tsaro ta kasa da kasa. dr yahuza ahmed getso ya ce waɗannan kiraye-kiraye ba su isa ba domin kasa tana cikin halin haula'i har yanzu kisa abin takaici shine shi kwando in ya tashi a ginde yake mutuwa kuma wato mutuwar da ba za a iya dora shi ba saboda haka irin waɗannan dattawa waɗanda suka taru a ita majalisar dattawa ai tsofaffi ne waɗanda a zahirin gaskiya masu hankali suna iya kallon su da cewar waɗansu mutane ne waɗanda basu ba su san ciwon kansu ba kuma su damu da al'ummominsu ba kuma ba ma al'ummomin ne a gabansu ba kuma babu ruwansu da makomar kowanne irin abu na al'umma ba ma wai abin da ya shafi tsaro ba. Shi ma malami a jami'ar Bayes dake Abuja Farfesa Usman Muhammad ya ce abu ne mai wuya majalisar ƙasa ta kalubalanci bangaren zartarwa a bisa waɗannan hujjoji. Ba wani takaddama da muka gani ya faru ko kuma wani aiki matalaka ko wasu abin damuwa da takaici na ƙasa wanda ya kamata su tashi su jajirce su ja a yi gwagwagwa tsakaninsu da shugaban ƙasa bangaren zartawa to a nan sai a ce ai yan an shata ne kuma yana da wahala a ce sun butulce bangaren zartarwa saboda sun yi rawan gani a kafa su shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya sha alwashin haɗin kan majalisa da bangaren zartarwa inda zai kawo sauye-sauye masu ma'ana da 'yan ƙasa za su gani a ƙasa kafin ƙarshen wa'adin mulkin apc a shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Su kuwa Fulani makiyaya a jihar Delta sun nesanta kansu daga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce take baiwa gwamnan jihar umarni da ya soke dokar hana kiwo cikin sa'o'i biyu, ko kuma Fulani su farwa babban birnin na Asaba da garin Abo da ke jihar Delta. Wakilin muryar Amurka a yankin alphonsus okoro igwe na ɗauke da ƙarin bayani Fulani makiyaya a jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya sun nesanta kansu daga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce ta baiwa gwamnan jihar Sanata Ifani Okowa sa'o'i saba'in da biyu ya soke dokar hana kiwo a fili. An wallafa wannan wasikar ne da sunan Fulani jihadist a harshen Ingilishi, wato 'yan jihadin Fulani, kuma ta bayyana a sassa daban-daban na Asaba babban birnin jihar Delta a safiyar Lahadin da ta gabata. Dauke da barazanar kai hari garuruwan Asaba da Abo idan gwamnan bai soke dokar cikin sa'o'i saba'in da biyu ba. Alhaji Musa Muhammad shine arɗin Fulani na jihar Delta kuma ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa. Ba mu san kansa ba, ba mu san hawa ba, ba mu san sauka ba. Manya suka kira mu suka ce wai ai an kawo wasu takardu amma na Fulani Delta site za su kawo attack a Delta kuma a ofishin gwamna. Za su kai hari a gidan gwamna. to suka kira mu suka gaya mana muka ce kai mu da muke zaman lafiya a ƙasan delta ga munan kowa na walwala yanda yake so gwamnati na tare da mu dama ko da muna samun matsala muna kira mu da mu da vigilantin da yan duk mu zauna mu gyara saboda mu samu zaman lafiya a delta hmm. muka ce to irin wannan magana zai ta san mana da hankali saboda mu filanin kasan delta ba wanda zai zo ya kawo ma delta hari saboda delta ba ta da matsala ba mai jin fushin delta ba wanda delta ya yi ma wani abun da za a ce a yau za a kawo ma delta hari kuma ko da za a kawo ma delta hari dole sai mun ji maganan nan saboda mu ne manyan shugabannin Fulani a ƙasar Delta. Mu ba ruwan mu ba mu san da maganan nan kowa ya kawo maganan nan tasa ne ba na Fulani ba ne. To ku a nan bangaren kowane kokari kuke na ganin cewa ba kawo wa ko jihar Delta hari ba. Lalle mu kokarin da muke kuma a tabbacin da muka sani ko da za a kawo Fulani kan dai ba Fulani da zai kawo makasan Delta hari ba saboda duk ba gudo ya zo ya shiga Delta in ka ga ai mai wani abu sai abin ya ja ma To da yake har yanzu ba naɗa sabbin mambobin majalisar zartarwa na jihar Delta ba, kuma samun gwamnan ya gagara a lokacin tura wannan rahoton. Na dai tuntuɓi Alhaji Muktar Usman, mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara na musamman kan ayyuka na musamman, domin jin matsayin ita gwamnatin jihar game da wannan maudu'in. To jiya mun waye gari a social media ko ina na maganan ciwon Fulani sun ce ma gwamna maganan da ya na open grazing nuna cewa baya goyon bayan wannan ba to za su yi atakin din shi an samu takardana da yawa an rabar a titi mutane na ɗauka hankalin kowa ya tashi a jiyan nan yau kuma da safe sai muka sake ganin a banga newspaper page na goma sha biyar an sake jaddada lamarin nan wato jaridar banga kenan eh na yau ba a shafi na goma sha biyar hmm. an daɗa maimaita wannan maganan cewa lalle lalle gwamna ya cike shan open grazing in bai ce ina so ba abin da ya gani ya ɗauka ko kuma a bangaren gwamnati na tabbatar muna zaune da lafiya da mutane a jihar delta mun mai da kai uwa ɗaya uba ɗaya to jin wannan abun a bangaren gwamnati sai abin ya ɗaga mana hankali sai muka nemi shugabannin fulani nemi yan jaridu mu a matsayin gwamnati muka ba da matsaya cewa mu ba mu tsammanin wannan wani abu makamanci wannan zai faru a jihar Delta ba tunda musa muna dangantaka mai kyau da waɗannan fulani su kuma fulani a bangaren su sun da cewa ba a yi da su ba ba za su yi ba ba su da ra'ayi ba kuma ruwansu kuma suna roƙon da Allah da annabi gwamnati da shugabannin tsaro su binciko waɗanda suka yi wannan karyan. wanda suka rubuta wani takardar suna ruwa su ɗaga ma jama'a hankali gwamnati ta kama su don su kansu fulani da kaje zuwa yau hankalin su a tashe yake suna tsoro kar a kawo musu farmaki wanda yake mun tabbatar musu a bangaren gwamnati bangaren da mun tsarin tsaro in Allah ya ba wani abin da zai faru tunda sun jaddada mana cewa waɗannan abubuwan da aka faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Yanzu hukumomi sun ce suna faɗaɗa bincike domin gano su waye suka rubuto wannan wasikar da hana aukuwar barazanar da ke ɗauke a cikinta da kuma ƙara ƙwazo wajen inganta tsaro a duk faɗin jihar Delta. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. To Ubangiji Allah ya muna maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba. A yanzu haka dai Fulani makiyaya da dama ne da ke zaman 'yan gudun hijira suka cika jihohin kogi da kwara da ke arewa maso tsakiyar najeriya Fulanin da ke gudun hijirar dai sun rabu kashi biyu a waɗannan jihohi. A jihar Kogi akasarin makiyayan da aka koro daga jihohin kudu ne a sakamakon dokar hana kiwon dabbobi da wasu gwamnatocin kudu suka sanya. A yayin da su kuma fulanin da ke gudun hijira a jihar Kwaran akasarinsu sun fito ne daga jihohin kebbi da zamfara da ke arewacin najeriya a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga waɗanda su ma akasarinsu fulani ne fulanin da ke jihar kogin da sun ce sun yi hamdala da gwamnatin jihar kogin ta bar su suka zauna ba tare da wata tsangwama ba bayan da aka koro su daga wasu jihohin kudin. kamar yadda sakataren kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Kogin Malam Adamu Abubakar ya yi ƙarin bayani. A jihar Kogi dai za mu she alhamdulillah tunda a oda jihohi ana kori makiyaya ko ina. Makiyaya so da yawa an kore su sun zo sun tara a nan Kogi. Mm. Kuma ba a hanawa makiyaya su zo Kogi su zauna. So amma population din da ya taru a nan Kogi state muna bukata da gwamnati ya yi kokari tun da ya san da mutane da yawa sun shigo a samu a yi masu misali grazing reserve federal government ya hada da state government a samu inda gwamnatin yana nuna haɗin kai ga makiyaya da za a yi masu amma idan aka bar su haka ga su sun yi yawa ba gurin ciwo sosai you understand mm. at the end it my resort to another thing else Wato kana nufin yanzu Fulanin sun ƙara yawa a kogi kenan. Kai sosai ma daga Enugu, daga Ebonyi, daga Delta, duka mutane da yawa sun shigo. Na'am to ku akwai wani tsari da kuka yi ku ƙungiyoyin makiyaya na kamar wayar da kansu haka ko wani abu? gaskiya sai chairman mu dai magban Alhaji Wakili Damina bai zauna ba. Kullu yana running up and down ya ganyen da za a samu natsuwa. ka san idan ka samu bakin da baka san halin su ba you understand mm. you just have to try and interact with them and know their problems wato wato su kokari na so da yawa mutane suna kawo mashi kuka an kashe masu yan uwa an kashe masu dabbobi da yawan su ma da suke zuwa kogi ba su da komi so gwamnati ya kamata ya yi considering citizens da suna passing through nan abin da abun tausayi ne za ka ga makiyaya daga shi sai ko shanu ɗaya shanu biyu orders an kashe duka kuma da shi ya saba da jin daɗi da mai kuɗi ne mm. you see shi ya sa most of these things now will make them go into criminality and others but we don't pray for that To shi kuwa Muhammad Tukur da ya yi gudun hijira daga jihar Kebbi zuwa jihar Kwaran ya ce suna fatar samun wani tsari na ganawa a tsakanin fulani 'yan gudun hijirar da kuma hukumomin jihar kwaran ta yadda za a rika fahimtar juna domin kaucewa samun duk wata matsala. Waton nan waton jan gudun hijira su yi yawa a nan yanzu waton musamman yan uwa filani wani suka tsallako daga arewa zuwa nan kudu abin da muke fata yanzu a rika zaunawa ana tattaunawa tsakanin wannan watan gwamnati wannan kasa kwara state da kuma bakin da suke zuwa domin duk da kaga wani bi jama'a sun yawa to in ba a zauna ana tattaunawa abin sai a hankali fatan mu yanzu a rika zaunawa ana tattaunawa tsakanin bakin da suke zuwa da kuma waɗanda suka cimma wato yan ƙasa na yarubawa. Hmm. To amma kaman nan kwara akwai filayen noma haka a wannan filayen kiwo da ita gwamnati ta ware koko dai haka nan dai ake kuke ta rarrabawa da dabbobi gehe-gehe. Ake ake ta rarrabawa da dabbobi a gehen gonaki haka ana ta kiwo babu wuraren da aka kebe a yanzu dai ga su inda aka kebe ake dabbobi kawai aka bama a'a sai dai ka jimma ga inda dabbobi suka dan rabawa ga kuma gonaki yanzu nan muna gona magana aikin ne. Akwai dan dabbobi da suke rabawa wa gehe haka suna kiwo amma dai a ce ga wurin da aka ware a keɓe madabbobi gaskiya babu shi nan yankin namu. To kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya dai ta ce samar da wuraren kiwo ga makiyayan shine babbar mafita daga duk wani ta'addanci da ake samu ta bangaren wasu matasan Fulanin. kamar yadda mataimakin shugaban miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya yi ƙarin bayani. To mu a gani gwamnatin tarayya ba ta yi komi ba a kan kanan abin da ya shafi a ta ta kiwon dabbobi. Mm. Kuma abun mamaki in ta taji za ta yi zai yan siyasa su shiga su hana. Da an biya ma wasu mutanen da ba san muhimmanci kiwo ba sun hana wannan al'amarin. Mm. amma mai girma gwamnan muna na jihar naija da gwamnan kogi sun san muhimmanci abubuwan gwamnatin tarayya ta yunkura ta sa kudin ta ciki da kuma duk abin da za ta sa da za a nuta a ciki yadda za a samu zaman lafiya ta tsaro saboda in babu wurin kiwon nan da tsaro to akwai matsala. So, yanzu ku a wurin ku ku makiyaya mene ne mafita a kan lamarin? Oh, gwamnatocin jihohi da masu ne suke da hakki ma mai yawa cewa su keɓe za su zan kiwo su yi duk abubuwan da ya kamata za a yi a ciki don su kare mutane su a ciki don su kiwo don idan ba a yaka ba to noma zai gagara don canu za su fasa ma inda gonaki suke kuma ba za a yi noma ba kuma za a kawo wata fitina. ko baya ga saurarawa fulanin da gwamnatocin kogi da kwaran suka yi a jihar Niger wani makeken gandun daji ne mai faɗin kadada dubu talatin a ƙauyen kamfanin bobi ne gwamnatin jihar Niger ta gyara wa makiyayan kamar yadda alhaji kolo mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya yi ƙarin bayani a jihar Niger akwai babban aiki da aka yi wanda ya shafi mutanen da kowane lokaci suke kwarrafi na cewa gwamnati ta watsar da su ba a musu komai kuma yana cikin dalilan da yasa suka shiga hanyoyin na ta'addanci watan shine wannan babban wajen da aka buɗe aka gyara watan Bobby Grazing Reserve wannan waje ne da aka yi saboda makiyaya kuma in aka kwantar da hankali aka amfani da wannan wajen watan ah, komai akwai za su samu a wajen ga makarantu ga wajen kiwo ga wajen kiwon lafiya da sauransu to wannan na cikin babban riba da aka samu demokuraɗiyya inda na gani saboda in aka amfani da wannan dama ta'addanci nan da ake ganin eh, yawanci suna koke-koke cewa gwamnatin tarayya ba ta musu komai to gashi an kawo muku har kusa da ku an tsara muku inda za ku ya zama ku zauna 'ya'yanku su yi karatu ku mori aiki aikin asibiti da mutane da suke cikin birane da cikin garuruwa suke samu kuma an kawo muku shi har cikin ruganku to wannan yana cikin abin da muke so mu kira ga gwamnatin tarayya su duba akan wannan maganar da ake ta yi na magana makiyaya na shanu a duba a ga inda gwamnan girma gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello yayi a wannan eh, Bobi Grazing Reserve sauran jihohi su duba in aka yi wannan abubuwan za mu samu zaman lafiya. Masu nazari akan al'amurra dai musamman kan sha'anin tsaro na ganin yanzu fa lokaci ya yi da ya kamata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari akan matsalar makiyayan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga shirinmu na labaran tamula. Wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasanni da ne da gasar cin kofin kwallon kafa ta turai ta kuma kasa da kasa da ake fafatawa a karon farko a birane goma sha ɗaya na nahiyar turai. Wasan da da ya fi ɗaukar hankali shine karon battan da za a yi tsakanin Jamus da Faransa. Mabuta wasan kwallon kafa da yi na kallon wannan wasar tamkar wasan ƙarshe na gasar. musamman ma idan aka yi la'akari da yadda kasashen biyu ke da zaratan 'yan wasa irin su Mbappe da Griezmann da Benzema dukkaninsu na kasar Faransa sai kuma kai Havertz da Timo Werner daga Jamus. Kafin dai wannan wasar an fafata tsakanin Hungary da Portugal ta Cristiano Ronaldo. Har yanzu dai muna kan batun da ya shafi kwallon kafa amma wannan karan a jamhuriyar Nishar inda kawo yanzu aka san kungiyoyin da za su fafatawa a wasan karshe na cin kofin kasa wanda za a gudanarwa a ranar uku ga watan Ogis na wannan shekarar. wato zagayowar ranar da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kanta a nutura mulkin mallaka na kasar Faransa. Kungiyoyin dai su ne ESCJN ta jami'an jandarma da ICE Police ta jami'an 'yan sanda. Waɗannan kungiyoyin dai na ci gaba da kasancewa ga garbado a fannin kwallon kafa a jamhuriyar ta Nijar. Bari mu karkare da wasan zaruru ga a kasar Burkina Faso inda kasar ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin Afirka bayan ta doke kasar kamaru da ci goma sha bakwai da kuma sha uku wannan dai na nufin cewa kasar ta burkina faso za ta je gasar ta zariruga ta nafiyar afirka a cikin rukunin da ake kira di wanda ya kumshi kasar tunisia da kuma zimbabwe yusuf abdullahi muryar amurka daga yamai jamhuriyar nijar a daidai wannan lokacin muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin horar da sojoji da ke kudu da Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya da safiyar yau talata. Wasu majiyoyin tsaro biyu sun shaida ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani mutum ne wanda ya yi shigar burtu tamkar ɗaya daga cikin masu shirin samun horon. ya tayar da bama-baman da ke jikinsa wata majiyar gwamnatin somaliya ta ce kuratan sojoji akalla goma ne aka kashe baya ga waɗanda suka ji raunuka majalisar dokokin ƙasar hungary yau talata ta amince da wani ƙudurin dokar haramta duguni ne nau'i na tallata luwaɗi da maɗigo ko kuma yada al'adar sauyin jinsi ga dukuni mai shekaru ƙasa da goma sha takwas Majalisar Dokokin Ƙasar ta Hungary ta amince da mai da ƙudurin doka da ƙuri'u 157 akasin guda kawai. Firaminista Victor Orban na jam'iyyar Fadis mai mulki na da rinjaye magoya baya a majalisar. Kuma 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Jobbik mai ra'ayin riƙau sun goyi bayan matakin. Wani ɗan majalisar dokoki wanda bai da jam'iyya ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. yayin da yawan waɗanda ke mutuwa a amurka sanadiyar cutar covid-19 ke dosar 600 kamfanin dillancin labarai na associated press ya gano wasu alkaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili wani labari da kafar labaran ta ap ta rubuta jiya litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar covid-19 amurkawa ne fararen fata na biye hispaniyawa da kashi 19 cikin 100 na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100 sannan kuma na hudu asiyawan amurka da kashi 4 cikin 100 waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsunan a jimlar jama'ar amurka To amma kamfanin dillancin labaran ya ce wani sakamakon bincike da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun rabanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.